Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Daga jihar Kebbi a makon da ya gabata shirin namu a wannan karo ya leƙa ta birnin Shehu domin jin halin da ilimi ke ciki daga ɓangarorin da suka haɗa da na iyayen yara. Ilimi suna cikin wani yanayi na gararan ba a birnin jihar Sokoto. Da ɓangaren malaman makaranta. Ko baya gama albashi za ka ga cewa irin harka promotion wato ƙarin girma wanda an local government sai ya shekara goma yana wuri guda. Da ma na masu ruwa da tsaki da kuma bibiyar harkar ilimi a jihar ta Sokoto. Mutane sun ɗaiɗaita wasu sun bar wuraren su dai a gabacin Sokoto bimbin yare da yawa ba samun ilmomi kamar da ya kamata. Haka kuma mun tattauna da ɓangaren gwamnati da ke kula da ɗaya daga cikin hukumomin ilimin jihar. Na farko ban iya cewa ɗaya rana in ƙara albashi tunda abin wanda ya a ƙasa. amma dai ina ta diba hanyoyi da za a iya inganta wannan albashi na mallamai. Ilimi rayuwa kuma shi ne hasken rayuwa. Hasken rayuwa kuma shi ne gadar rayuwa Iyayen yara a jihar ta Sokoto na da ta cewa kan harkar ilimin 'ya'yansu. Mai magana a madadinsu shine Muhammad Aliyu Faruk na unguwar Gidaɗawa. wakilinmu Nasir Bello ya tattauna mana da shi. Sun taɓo batutuwa da dama sai dai Muhammad Aliyu Faruk ya fara ne kai tsaye da jaddada irin gararambar da ilimi ke ciki a jihar ta Sokoto. Matsalolin da nake ganin sun dababbai ilimin jihar Sokoto akwai matsala daga mu uwayen yara, akwai matsala daga ta daga gwamnati, kuma matsala daga taito daga kasu malamai kansu. Matsala daga gwamnati na rashin ta kula da hakkin malamai cikin lokaci da kuma bibiyat wani irin aiki na malamai ke yi a makarantun ne da kuma rashin samar da kayayyakin aiki za ka iso makaranta na zaune a ƙasa ba kujeru za ka iso makaranta ba alli sai makaranta sun nemi kuɗaɗe daga yare na pta sun sai alli ko maka ta rubutu sauran irin rajista da sauran kayayyakin aiki a takaice dai kamar ma a kawo ga harkar tsaro ilimi shina cikin wani yanayi na garin ba a birnin Sokoto ko kuma garuruwan jihar Sokoto sai kuma ga matsalar tsaro ta sa abin da sun su ida cabewa saboda yawanci yanzu duk makantinan da ke ƙananan hukumomi na jihar Sokoto makantinan bakwana duk an kwaso su an kawo su cikin birnin jihar Sokoto kuma kana a kawo su makarantunan da a cikin jiha sun wa ɗaliban da a cikin jihar kaɗan. An zuwa cinkoso ya yawa, wurin baccin su cinkoso ya yawa, babu isassun malaman da ka koyar da su. Kuma sai a shi an kwaso na cikin ƙauyuka ƙananan hukumomi an sake kawo a ciki an aje saboda me tun babu tsaro gare su. Kuma ba a iya kai mu wanda za su tsare su. To ga wannan matsaloli ne daga gehen gwamnati. Sai mu kuma ƙwayan yara matsalar da muka gani mun haddasa a gehen ilimi na rashin mu je makarantun ne mu ga wani irin abubuwa ne wani irin karatu ne yaren mu ke ɗauka wani irin ne yaren mu ke ɗauka menene a matsalar makaranta mu taimaka don ba shi mu ci goma da ɗaya kaya ta yi tsaye mu gani menene muka iya taimakawa makaranta domin mu taimaka mata akwai kwamitin PTA ko na SBMC to wannan kwamitin an shi ne domin mi uwayen yara da masu kuɗi cikin shiya masu zarafi masu iya taimakawa makaranta a rinka zama ana bibiyar ni an matsalolin makaranta a taimaka musu to mu uwa yara gaskiya ba mu yi wannan kaga wannan matsala ce ta gefen uwa yara sai su kuma malamai su kuma sha'anin su kawai suke yi yawancin su saboda sun san gwamnati ba su ta ta yi monitoring ɗinsu ta bibiyar aikin da suke yi kuma yara cikin aji sun yawa Na haka da su da dama sai su ta karantarwa in don malamai ƙwararru gwargwado akwai su cikin birnin jihar Sokoto amma rashin monitorin bibiyar aikin da ake yi a makarantun shi ka sa ilimin mu na ja da baya a jihar Sokoto. Ya kake ganin jarabawan da ake yi a jihar Sokoto irin ne ko da baya? Eh idan muka dawo fannin jarabawa ta kammala karatun secondary school a jihar Sokoto za mu ga cewa gaskiya kashi 90 bisa ɗari suna samun sakamako mai kyau. Amma sakamakon mai da suke samu ya ta'allaka ne ta fannin taimaka musu sosai da mallaman nan ke yi a lokacin wata jaraba. Taimakon shi na yanci yaran mu sun yi kwancin su ba su karatu sai dai su je makaranta a yi ɗauko kwashin na wayar ko na neko ko na naptin ga shi nan ga wayoyi kana ganin ana tayawa da su a rubuce ma yaro shi kuma shi rubuta shi ta shi submitin shi ta in jawa ta hito AABBC ga sunan sunci amma kuma babu shi a cikin kai to kaga wannan matsala ce babba ana cin kan jaraba amma kan karatun nan kan babu cikin kansu to ko uwaye menene kuke gani ya kamata ku yi na ganin cewa su yaran sun rika samun karatu samun ilimi ba kawai cin jarabawa ba idan ka diba shekarun bada na wuce ana rubuta jaraba sai ga an ce kashi arba'in da biyar ko kashi hamsin sun sakamakon da ake nema to ga lokacin ne mu mu kawo wannan lokacin iyaye na kula da karatun 'ya'yansu suna bibiyar abin da suke yi daga makaranta kuma suna zuwa mutum da suna taimaka musu yanzu abin da gani shawara ta lalle lalle gwamnati ta yi tsaye ta hana makudin jarabawa ta yi tsaye ta hana makudin jarabawa idan hanyar da ta bi ta hana makudin jarabawa shine mallaman nan a ba su kwarin gwiwa na abin da suke nema na fannin karatu a samu musu shi cinkoson da aka cikin azuzuwa a rage su sannan idan za a lokacin jarabawa kai masu monitoring akwai masu bibiyar waɗannan abubuwan da ake yi a gani tabbas ba a ba yaro sata ansa a dai hana wannan makudin jarabawa to yaro zai san da cewa in ya tabbata da ba a washi ansa to zai tsashi karatu shi gani abin da an tattauna da shi a taimaka a taimaka don Allah a samu ma yaran ilimi mai inganci sunan a kula sunan a kula sunan bibiyar abubuwan da aka sai magantin ne rashin bibiyar na hudu shi kawo ga matsala Bilal Muhammad Bello malamin makaranta ne, shi ma wakilin namu a Sakkwato Nasir Bello ne ya tattauna da shi. Bilal Muhammad Bello ya bayyana irin halin takurar da wasu malamai ke ciki saboda rashin biyansa albashi a kan kari da rashin ƙarin matsayi ballantana ƙarin albashin da ke zuwa tare da ƙarin matakin aiki. Maganar da ya fara da ita batun kwarewar malamai da kuma bukatunsu na samun horon zama gogaggun masu ba da ilimi. Lalle akwai gaskiya kwararru daga ciki amma kuma akwai waɗanda suna buƙatar ƙarin gogewa kasancewa kila sun yi karatu tun da daɗewa ko kuma babu wasu kwasa-kwasai da aka yi na ƙara ɗan goge su haka. duk ajiyar da gare shi tsohon karatun su ila har yanzu shine masu ilimi yana yana dan ƙara ci gaba na ƙara faɗaɗa misali akwai buƙatar ƙara dogewa ita duba waɗanda suka daɗe ne suna aiki kuma ba a samu wannan tsare-tsaren na goge su saboda su ƙara abin ga inganta nasu su ma ilimin ba misali. Ya batun walwala da jin daɗi malamai. Idan ka ce walwala ka ga shi malami babba abin da walwala gare shi da wata ya ƙare a biya shi kan kari. Hmm. an ƙara kwana ɗaya kwana biyu ya shiga yanayi to ba magana ya mai da hankali makaranta ta so gaskiya gefen malaman gwamnatin jiha gwargwado suna da wannan amma waɗanda a gehen lokacin su suna ɗin da wannan matsala ɗin ta ko da yaushe suna cikin takura saboda ba su ma san yaushe ne a albashin su idan aka yi ma albashi yau kila wani wata sai a ƙara kwana biyar ko misali ko baya gama albashi za ka ga cewa irin harka promotion wato ƙarin girma wanda an local government sai ya shekara goma yana wuri guda muna da malaman da muke tare da su suna ƙarƙashin local government suna an sabon amma har yanzu da muke tare da su o sabon su da digirin su da komi babu magana promotion babu magana ƙarin albashi suna nan inda suke ko ba wanga ƙari ne ga rashin samun albashin kuma kan kari. So kaga babu wani ƙarfa gwiwa ke da misali ina da digiri tana da digiri ni ina ƙarƙashin gwamnatin jiha kai kana ƙarƙashin local government kuma duk muna makaranta guda. Amma babu magana tsarin eh, promotion lokacin ka ya yi ta yi har ma ya wuce. Sannan na yi shi in albashin ya zo sai an ƙara kwanaki bisa ga yadda. su wannan jibi ne kwarai da gwamnati ta bari gaskiya an ka samu kwarai da gaskiya. Idan aka kuma ta bangaren su ɗalibai da kuke karanta suwa. To wannan gaskiya wani bangare ne babba wanda gwamnati gaskiya gwargwado ta ɗan sakaci sosai gehen don azuzuwa sun cika ba ko magana kujeri aka yi wasu wurare gaskiya gurguru Kila ajin da ya kamata a raba kashi uku amma still yana nan kashi guda ɗaya shi saboda babu gine-gine na ƙarin azuzuwan sosai su ruwan ga shi ma gaskiya ba ƙaramin illa ba ne gefen su yara misali yana ƙara kare musu ƙarfin gwiwa na zuwa makaranta ba gane haka sai an zo ila yanayin jaraba kai sun ci ta ga yara makaranta ta ce ka amma wasu ba su zuwa ne saboda babu ko wurin zama akwai lokutan da malami sai ya ƙetar ƙafafun ɗalibai wurin zagaya yana musu bayani saboda ba wuri ilimi shi ne abin lura jama'a zan so ku saurara Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash aminiya-trust Har wa yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Hakanan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Niger. da kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar a kan mita ɗari matsakaicin zango. Ilimi shi ne abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta babatin yara har manya duka a lura. To idan ana maganar ilimi dole ne a tuntuɓi masu ruwa da tsaki a harkar waɗanda kuma su ne ke bibiyar yadda abubuwan ke tahiya. Saboda haka ne na ƙwanƙwasa ƙohar Dr. Bashir Muhammad cida. wanda ya bani damar tattaunawa da shi. Daktan ya fara ne da yin 'yar matashiya game da tsarin ilimin jihar Sokoto. Tsarin ilimin jihar Sokoto tsari guda ne kamar yadda aka tanada a ƙasa baki ɗaya. Ah, na cewa tsari akwai tsari na firamare wanda ake zuwa ah, makaranta ta fari kenan zuwa secondary har zuwa babban makaranta. To amma mu anan akwai tsari da ake da shi a makarantu waɗanda yake na primary za ka isko akwai tsari da ake yi na shigar da manyan gari da kuma uwayen yara wajen gudanarwa abinda ake ce ma sdmt wanda wannan yana karfafawa kwarai za a ga inda uwayen yara sukan ba da taimako wajen sa idanu kamar makarantun an ɗauke su ne an ba al'ummar da ke nan. wasu da suka fahimci tsarin da kuma yadda yake tafiya gaskiya sun samu sun ba da gudunmuwa kwarai wajen tabbatar da cewa an samu karatu ingantacce a makarantun firamare nan da suke shugabanta wannan kwamiti da suke shugabanta. To amma dai duk da haka abubuwan kamar yadda muka sani yadda ilimin yake har yanzu ba a samu irin waton gudunmuwar da ya kamata a ce an samu ba ta cewa an samu ilimi ingantacce. To dakta anaka ganin me ya kamata a hisa ido a kai? Bangaren malamai da ba da watan kyautata rayuwarsu da kuma kyautata yanayin aikinsu da kuma kyautata ma albashin albashinsu abu na farko da ya kamata a yi ana so a girmama ilimi a makarantun watan firamare da na gaba da firamare to shine a inganta albashin malamai da yanayin ayyuka da yawa daga cikinsu za a ga cewa ma in suka je azuzuwa wani biyu babu kayan aikin da za su yi aikin ko da ma suna da hikima da zimma na son su yi aikin da kuma rashin kayayyakin gwaji inda ake sa wanda ake ce ma wato science laboratories in nan wanda ake cewa wato kayan gwaji da ake koya mutum kayan kimiyya da sauransu. Mm. Yaro zai kare karatun kimiyya ajiya har ya kare ga baki daya kila bai taɓa shiga wannan ɗakin binciken ba ya yi binciken komai da ya shahi abin da yake karatu ko yake koyarwa. to da daga cikin su koda suna da himma suna da basira in suka je jami'o'i da wasu wurare sai abin ya zama musu sabo domin ba su samu wannan horon da mata samu na ƙasa ba. wannan da yana cikin abubuwan da ya kamata a ce gaskiya an sa idanu wanda zai taimaka wajen watan ba da kyakkyawan yanayi ilimi da kuma samun ilimi mai inganci a jiha in aka kula da wa'annan abubuwan hajiya abu na gaba wanda nake gani shi ma kuskure ne wanda da ana yi da shi ma gwamnati ya kamata sa ido a kan shi sai ka zaga an yi shekara ɗaya ko biyu wata makaranta ma ba a samu masu sa ido daga nan ma'aikatar ilimi ta jiha sun je ba kuma wasu daga cikin su in muka tambaye su ce babu kuɗin gudanarwa ba motocin gudanarwa za su iya tafiye-tafiye zuwa kuri sako na jiha domin su sa idanu kan abin da ke faruwa. Sannan hajiya kamar yadda kika sani rashin tsaron nan shi ma wata barazana ce babba hmm. da ya kawo ɗarɗarin da kuma mutane sun ɗaiɗaita wasu sun bar wuraren su haɗe a gabacin sokoto so kuma inda suka dawo ya kamata a ce an yi tsarin ba su ilimi ko da na wulkin gadi ake cewa to babu wannan daga yare yanzu dimbin yare da yawa da ke zuwa makarantu da suka koma a wuraren gudun hijira din nan ba su samun ilmomi kamar da ya kamata so abu ne dai wanda yake muna cikin wani yanayi duk da yanayin da ake ciki ke ga a irin Palestine da sauransu bai hana ilimi ya tafi ba to mu ma duk yanayin da muke ciki ya kamata jiha ta koyi cewa dole a hito da tsari na wulikin gadi na ba da ilimi da kuma wani abu a cikin duk inda yara suke karance dai akalla akwai wani tsari da aka yi wanda ana iya ba da ilimi akan wannan sai akwai kasafin kuɗi da ake yi na shekara-shekara ah, magana gaskiya ita ce mai girma jarayar ka yi ƙoƙari wajen ware wata mafi tsokar abin da ya shafi kasafin kuɗi ga ilimi. To sai kika cewa an ware abu mai yawa amma 'yan wajen sakin kuɗin kuma zuwa ga harkar ilimin sai ki ga cewa kuma ba a saki abin da yake da muhimmanci ba hmm. sai ki ga wasu bangarori an saka musu kuɗin da yawa duk da ba a ware musu kaso mai yawa ba amma kuɗin da aka ware mu aka saka musu ya fi na ilimi yawa kuma mafi yawa sai ki ga an saki kuɗin ne ba ta ainihin abubuwan da suke da muhimmanci ba kamar sayan kayan karatu da inganta karatu da dawa ba sai ki ga wani lokaci kila motoci ne ake tsaye, ko wasu abubuwa da ba za su karfafa ainihin ilimin kamar yadda ya kamata ba hmm. to inda gwamnati za ta lura Daga mahimman abubuwa da ya kamata a sawa sai malami ya ɗaukan shi da aiki shekara ɗaya goma har mai bai samu horo ba daga jiha kamar yadda na faɗi daga farko ta wajen kyautata yana albashinsu da kuma kyautata ba su horo da sa idanu wannan zai kawo gaskiya ci gaba ga abin da ya shahi ilimin hajiya. Dakta, a ganinka iyayen yara suna taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka ilimin 'ya'yansu ko kuwa? Gaskiya akwai ko in kula su ma uwaye suna nasu rawa. da zai kamata su taka yanzu ajiya muna magana lalacewa ilimi a arewa inda uwaye za su ba da gudunmuwa a wannan ba su sa suka zura ba gwamnati ba cewa gwamnati ta musu komai ba da zai maganin wasu tsuri da yawa ke hajiya wasu wurare ma alli ke hana a yi karatu wannan alli da ake rubutu a allo da shi mm. ko kuma maka ita sai ta hana saboda me kowaye kowane zai ya ɗauka ya sa idanu kawai gwamnati zai ta yi komai to ke ga uwaye ya kamata su ma su fahimci cewa a kudu ba haka ake yi ba ajiya ina gaya miki a wannan bangaren namu na arewa da kuma sokoto ne da sani kwarai cewa babu wannan irin gudunmuwa. Mm. To dakta yaya kuma batun kuɗaɗen nan da muke ji ana cewa sai an biya kahin yara su yi jarabawa na karshen shekara kamar irin su neko da wayek ya al'amarin yake a jihar Sokoto. a sokoto gwamnati gaskiya yana ma cikin abubuwan da muke ganin suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo maci baya mu saboda mu a sokoto yanzu ina gaya miki hajiya duk wanda ya rubuta bana neko da naftek din nan wayek ne dai ba su biya ba amma neko da naftek ga baki ɗaya yan jiha ɗin gwamnati tana biya musu kuma wannan abin yana tafiya ke da shekara yanzu kusan ta ma shekara ashirin haka a wannan jiha so za ki ga cewa kusan kowa ana biya masa to amma matsalar biyan shine mu ba muna so a biya yana cikin tallafin da ya kamata a yi amma wa ya kamata a biya ma to sai kiga cewa da wanda ya kokari da wanda bai kokari ba da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba duk ana biya musu to in akwai matsala da biyan shi ne a ce an biya mu kowa kamata a ce akwai jarabanin da ake na gwaji wanda ake cewa mock wanda in aka yi shi a nan ne za a tantance su waye suke iya cin jarabawa to in yara ɗaliban suka san cewa dole akwai wani mataki da sai ka hau shi sannan ake biya ma kuɗin jarabawa to uwayen ma zai sa idanu domin biyansu su hau wannan mataki domin su samu shiga cikin waɗanda gwamnati za ta ba lafi so gaskiya wannan ne cikin ƙalubale da muke da shi a jihar Sokoto. Hmm. yawwa akwai ɓangaren iyayen yara da muka tattauna da wani uba wanda cikin matsalolin da ya lissafa ya nuna satar amsa wajen kamar jarabawar wasu neko wayek da ake yi ya nuna cewa akwai wannan matsala me za ka ce akan wannan abin da ya shahi manyan makarantunmu ya gaja inda za a yi tsari ingantacce yadda za a ba da ilimin da ya kamata ba abin da zai sa yaro ma ya so ya yi sata kawai mu da yawan mun yi karatu a wannan makarantun ko mun san irin ilimin da muka samu amma yanzu saboda satin jarabawa kusan ya zama ruwan dare a wa'annan makarantun na jiha kuma ina gaya miki wannan saboda mu mun zagaya mun ga abin da ke faruwa mu da idanu ne muke gani hajiya kusan kowace makaranta da ke cikin jiha ba makarantar da take ba ki gaci aje aka ana taimaka ma yara wajen wannan taimakon da ake cewa bayan kuma gaskiya eh, wato kashi sun yi ake yi ba wai taimako ba ne. To kasancewar malaman a ƙarshe sun san cewa ba wai jarba za a yi tsakani da Allah ba ne yaro ya rubuta za a taimaka masa ne. So ba za su ba da ƙwazo wajen ba yaran ilimin da ya kamata su samu ba domin su ci wannan jarba din. A'a abin kowa abin da yake kawai zai je aji da ya ga dama ne tunda na gaya miki babu wannan bibiyar da ake yi na sa ido da ya kamata a ce jami'ai daga ma'aikatar ilimin na jiha suna yi. to sai ga cewa ana shiryawa da jami'ai su ma na waɗannan wasan ah, masu ba da waɗannan jarabobin masu su suna haɗa kai ana ba yara ta ansa a cikin azuzuwa to shi yasa kika cewa yaran ba su damu ba malaman ba su damu ba saboda a ƙarshe dai ko kai karatu ko baka karatu ba za ka ci jarabawa to sai cewa ba wani dogon bambanci yaran mu su kare ba su ga su da abin da ake bukata na shiga jami'o'i ko kuma wasu kwalojoji haka amma ba za su iya shiga ba saboda ba su da kwarewar da ya kamata ba samu wurin da ya dace ba a wannan. To ta amsa gaskiya yana cikin kalubale babba a makarantun gaba da sakandare wanda yake shahuwa harkar ilimi. To mun dai ji bayanan da suka gabata, kuma mun ji halin da ilimi ke ciki a jihar Sokoto, mun ji abubuwan da ke tahiya daidai da kuma masu buƙatar gyara. da masu hikimar magana sun ce idan an bugi jaki a bugi taiki. Shi yasa na tattara duka abubuwan da ke buƙatar gyara na gabatar da su ga wani jami'in gwamnatin jihar mai kula da wani sashen ilimi, wanda ya fara da faɗar sunan shi kamar haka. Sunana Alfin Shehu Kajiri. Kuma kai ne shugaban hukumar. Ba da ilimi bai ɗaya muka ce mata nan ta jihar Sokoto. To, kayan da Allah ni ne na san shi dai albashi kam babu watan da ba a biya shi gwargwado cikin lokaci ba. Yana yiwa tun da sai an biya jiha ne daga kudin lokal government ne ake biyan aka yi ɗeba na mallamai. So, ne an ka biya jiha satin misali a ce wannan sati to kwana biyu zuwa uku kuma mu ma na zama biya albashi. Batun ƙwarewa da kuma misali rashin tsarin kuɗi na grade level wani kaza zuwa wani kaza a ƙara musu wannan gaskiya akwai shi muna da malamai da yawa waɗanda kasance ya kamata a ƙara musu albashi ba a ƙara musu albashi ba saboda rashin isassun kuɗi na gehen gwamnati amma dai ni kamar da su suka sani ban daɗe da shigowa wannan ma'aikata ba hmm. kuma ni malamin makaranta ne kuma abin da na karanta kenan kuma abin da ni aiki kenan kuma na yi shugabantar makarantun ne tun dai ba a ce na sakandare ba ma ne dai abin da aka ce professional teacher shi nake mm. saboda haka duk matsaloli waɗanda sun ka shahi mallamu makaranta kuma ba a ce rashin kayan aiki da kuma rashin samun albashi cikin kari da kuma ƙarin albashi waɗanda abubuwa su ne riko na shigo da su kuma ina ganin abin da ni ba ƙarfi kenan tun da shi mutum ya sani da cewa idan ana son a samu ingancin ilimi to mallamai dole sai an kyauta musu sannan kuma sai an kawo ƙwararrun mallamai da yawa domin shiga cikin makarantun mu amma dai duk ina ganin matsalolin nan akwai inda suke da matsala babban matsala ni nake gani shine yawanci ta mu gaba ɗaya. na mutane mm. mallamai da uwayen yara da sauransu muna da ko in kula ga harkoki na abin da shahayi karantarsuwa. Na ce wannan misali idan kika diba da irin makarantun da an gare mu na kuɗi, mallaman da annan suna karantar karantarsuwa a makarantun nan kuɗi ba su yi mallaman mu kwarewa ba, ko ba su yi su albashi ba. Amma kuma za ki ga cusan yi kula saboda na farko uwaye sun su a kai a su sannan kuma su kuma waɗanda sun ka ɗauke su suna dibawa ko su tabbatar da cewa kuɗin da sun ka ba mallamai nan suna samun kamar balufo da yamani. Saboda haka ni da ni shigo sanin wannan abi na farko ban iya cewa ɗaya rana in kara albashi tun da abin wanda ya shahi ƙasa. Amma dai ina ta diba hanyoyi da za a iya tare da wanda za a inganta wannan albashi na mallamai kuma almallaman da muke magana da su koyaushe sun san wannan magana ita ce nake magana da su koyaushe kuma na musu alkawalin cewa ina nan ina biyan hanyoyin da za a biya kara musu kuma tun sanda ni ni taho matsayina na shugaban wannan wuri babu ranar da ban kewaya ni shiga wata makaranta domin in ga menene matsalolin na lura cewa malamai yawancin da ya yi jiwa da abubuwan 'yaka, sun ɗauke shi dama ɗai ta inda za su irin samun wani abi su kuma yara suna zuwa ne kawai ila in su ta waye su samu inda sun ka tayi uwayen yara saboda kila a nan jihar Sokoto gwamnati komi kyauta take ba su kula ba saboda haka wannan ni shi nake cinka babban matsala kuma ita ina kokarin in ga cewa na wayar da kan jama'a ko ba komai shi harkar ilimi ba ta mutum guda ba ba ta wani tsaye ba ce dole sai kowa ya haɗa kan shi don na samu dama na yi ɗan majalisar tarayya a da mun kewaye duniya mun ga irin yadda kowace ƙasa ake samun haɗin kai tsakanin masu anguwa al'umma da gwamnati domin a tabbatar da cewa karatu da karanta da ake yi kun ba a ce irin karama firamare da karamar sakandare a ya zamanto an haɗa kai a yi shi ba. Matsalar cunkushewa azuzuwa sanadiyar wannan matsala ta tsaro da ta sa aka kwaso wasu ɗalibai daga yankunan karkara inda abin ya shafa mm. sosai aka maido su cikin birane. Wane ƙoƙari ake domin a ga an sassauta cunkushewa waɗannan azuzuwa? To wannan kam, ajiya, ana na ana ta abubuwan dai kam sai ga tun da dai waɗanda kamar temporary ne ya san abin da aka ce ma temporary wucin gadi ne so ana ana saurare in abubuwa suka yi sauki ke ga idan aka mai da makarantun nan su sai su koma amma dai na irin abin da ake shine ana kokarin ƙara toilet toilet da dai sauran wasu abubuwa don saboda su samu sauƙin yin lalurorin su kuma su yi karatu mm. amma dai har yanzu akwai matsalar rashin tsaro kamar da ke sani tun so gaskiya akwai shi saboda wannan matsala mm. amma dai abin wanda za mu iya waye gyara nan take in dai ba Allah ta mana sauki na wannan rashin tsaro da ake ciki ba. Mm, yawa wato me ake ciki game da jarabawa karshen shekara irin su neko da wayek saboda iyaye na kuka a kai ganin cewa maganar sata amsa nan da ita ta damu iyaye da yawa. Mm-hmm. A ah, tsakanin da Allah ya zama shugaba da na ilimi bai ɗaya ban kai can na sakandare ba amma dai ɗan jiha niki ɗan arewa niki kuma ni ma uban yara niki ina da damuwa bisa ga wannan abubuwa kuma ni ina ganin bisa ga yaran da sani nan ma wajajen mu dai gaskiya akwai sauƙin abubuwan nan saboda ana ƙoƙari ko da yaushe a ga cewa ɗalibai an tsare su sun yi jarabawa da kansu bisa ga abin da ke gani wasu wurare da yawa ni dai na taɓa zama principal na makaranta kuma na san irin ƙoƙarin da muke mu tabbatar cewa irin wannan matsaloli na barin yara su yi wasu haka ba su yi ba domin idan suka yi wasu haka dama to mu kuma muna ganin abin da ba mu so. Mm. Yawa to ya batun rashin kayan aiki a makarantu an ce wasu makarantun hatta allin rubutu a allo babu a wasu wuraren aka ce allon ma babu. To, ina ganin wannan kan kila labarin inda an ka daɗe ne domin satin ga da ya wuce na tabbatar da mutanen jihar Sokoto da ɗalibai da malamai sun san na kira na ba da alli wanda na ce kowace makaranta a tabbatar da an kai kuma na yi musu alkawalin cewa da ikon Allah allon rubutu da wanda ya kasance kila mutanen karkara ba su isa to sai na tabbatar da cewa bai yanke ba ga ko'ina. Duk da haka muna ta kira ga uwayen yara da kwamitoci irin su SBM da PPA cewa ba komi za a bari ɗari bisa ɗari sai an da an haka ba. Tunda kowa ya san akwai matsaloli na kuɗi da sauran wasu abubuwa. Amma dai wannan matsala ta Ali ita kan yana ganin daure Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu leƙa wata jihar. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da wakilinmu a jihar Sokoto Nasir Bello. Sai kuma editan Musagir Kano Sale da shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.